Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma ta shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. ta Sada Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau talata 21 ga watan Maris na shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba inda yau kuma za mu yi maganar wannan rana ta ranar marubutar kasida. Ranar da bangaren ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don fito da darajar masu wannan fasaha da amfaninta. ita kasida tana iya kusan kome ya danganci abinda wanda zai rubuta ta ya sa a cikin zuciyarsa wannan zamani ya taho da bunƙasa ilimi da sauransu ba kamar a da ba tunda akasarin ilimi haddace shi ake yi a sashi a ka kuma a rike shi kuma a da din waɗanda ba sa iya karatu da rubutu sun fi yawa domin haka saka abu a waƙe wato yana sauwaƙe wa kowa akwai kuma amsoshin tambayar da kuka bamu wadda muka tambaye ku a shafin facebook da twitter ku ne ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa Mun tambaye ku a shafukanmu na Facebook da Twitter cewa shin me za ku iya tunawa game da kasidun da ake rubutawa waɗanda watakila suka taɓa shafar rayuwarku. Sakon farko ya fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe hakika Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi dogon tunani wajen keɓe wannan rana ta marubuta kasidu ta duniya domin hakan na nuna irin rawar gaban hantsin da marubuta ke takawa a duniya wajen wayar da kawunan al'ummomin duniya ta fannoni daban-daban na rayuwa. sai halima muhammad haruna sa'idawa ta ce salam yau da gobe ni dai ina tuna kasidar da marigayi umar fadar bege ya yi wa manzon allah sallallahu alaihi sallam ta farkon mafaɗi saboda duk lokacin da na ji wannan kasida to wallahi sai na yi hawaye sai nura abubakar daudawa ya ce yau da gobe ina matukar jin daɗin nasihohin da ake karuwa wajen mawakan kasidu don suna ba da gudunmuwa wajen haɗin kan ƙasa da al'umma baki ɗaya kamar su abubakar ladan zaria baba mai gyaɗa agege shehu mai gidaje funtuwa garba gashuwa musa jahun alhaji Alhaji Bature Sarkin Magana Funtuwa duk sun ba da gudunmuwa wajen haɗin kan Najeriya a dukkule. Bisalam. sai dina ma'az ya ce asalam yau da gobe ni dai wakar da zan tuna ita ce wakar rayuwa wadda fati musa ta rera saboda wakar tana tasiri har yanzu na gode sai ciro mai turare jiya nijar ya ce yau da gobe hakika wannan shiri naku na yau yana da matukar amfani ga mu masu sauraron kasidu da kuma su marubuta kasidun domin yin tuni akan wannan rana ta marubuta waken kasidu tana da matukar amfani sosai ubangiji allah ya saka masu gabatar da wannan shiri da gidan aljanna amin sai bashir nuhu mai tsatsaka kan mahuta ya ce tabbas yau ce ranar marubuta amma fa ni kasidar ta fi burge ni a duniya ta wani marubuci ne wanda ake cewa Malam Aliyu Zaria wanda take dauke da darasi da dama. Sai buffa da Haruna Daba Bajoga ya ce ni ma dai marubucin waƙoƙin kasidu ne a baya kuma ni da nake rubutawa ma ina amfanuwa da su da fatan masu rubutun kasidu za su dinga rubuta su ta yadda al'umma za su amfani da su wajen hani ko horo ko umarni ga abin da ya ce. Sai Adamu Gulde ya ce yau da gobe waƙar da Dr. Aliyu Umar Tille ya rubuta na zaman lafiya shine ya fi burge ni bugu da ƙari na karanta kuma na haddace su. Sai awal boba Chaledi ya ce yau da gobe waƙar rabi Usman Baba mutuwa riga ce ba ta fita ita ta burge ni sai kuma rayuwa. rayuwa na, na gane babu hali mai dorewa kaɗan daga ciki kenan waɗannan ƙasidu na ƙaru da su sosai kuma sun sa ni sauraron ƙasidun hausa nesa ba kusa ba sai ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe waƙen nan na abubakar ladan zaria tabbas yana matuƙar burge ni har ta kai ga na har da ce shi ina fatan yan uwa matasa za mu ƙara zage damtse wajen harkar rubutu don barin abin a zo a gani ko da bayan mun shuɗe ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Muhammad Sani Dattijo ya ce yau da gobe ikon Allah gaskiya ne wannan muhimmiyar rana ce da ba za a manta da ita ba a duniya domin ita basira Allah kaɗai ke ba da ita ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so kamar yadda ya ba da dama al'ummar mu basira waƙen ƙasidu ko shakka babu bana iya manta ƙasidun malam abubakar ladan zaria da malam bala mai yafe babu tantama waɗannan bayan allah sun ba da su ƙwarai matuƙa wajen waƙen ƙasidu kuma na sani al'umma da dama sun samu darussa masu fa'ida a cikin su allah ya ji kansa da rahamarsa sai ashir lawal na goma ruwan bore ya ce tabbas a duk aka yi magana akan ranar marubuta waƙoƙi ta duniya tarihi ba zai taɓa manta da gwarzon mai bege na tsantsar gaskiya ga banzo ba ba tare da shirka ko wuce gona da iri ba wato dr aliyu na mangi zaria Don haka nake kira ga sauran ma'abuta bege da su tambayi ma'abuta sani in sun kasance ba su sani ba, kamar yadda Allah ya ce kafin su san kalmomin da za su yi amfani da su wajen bege domin ba kowane fari ne kitse ba. Sai kuma Sagir Sa'ad Bulkaciwa ya ce yau da gobe ba zan taɓa mantawa da kasida mai taken jalla ni dai na tuba ba saboda tana ɗauke da faɗakarwa sosai. Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter, Atke Bashir ya ce fatan alheri ga marubuta ina iya tuna kasidar sarkin zazzau Aliyu Dan Sidi mai suna Nazam Amir Zazzak. Sai kuma Adhafiz Balarabe ya ce babbar kasidar da nake tunawa da ita ta marigayi Abubakar Ladan Zaria a cikin kasidar shi mai taken haɗa kan mu Afirka mu so juna. Sai kuma Adhafiz Balarabe ya ce babbar kasidar da nake tunawa da ita ta marigayi Abubakar Ladan Zaria a cikin kasidar shi mai taken haɗa kan mu Afirka mu so juna. Sai Adlawal Sani ya ce yau da gobe ina yi wa marubuta waƙen kasidu fatan alheri da fatan Allah ya ƙara hazaƙa amin. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. to bari in tambaye ki maryam kin san irin su sa'adu zungur <laughs> sa aliyu na mangi zaria gaskiya ban sani ba amma na san da yawa da basu na sauran su ma basu sani ba wato ba ke ne ba ce ba ba ke na <laughs> ah, ni na amma ka ga suna to amma eh to wa suke na san dole kin san wasu daga ah, cikin irin na ni ko na san guda na eh. san Nana Asma'u Usman Danfodiyo. Eh. Malama kuma shahararriyar mawaƙiyar kasida mai ilimi wadda a mm. lokacin ma har aka bata damar jagorantar ah, wani shirin ilmantar da mata a mm. yankin. Mm. To gudunmuwar da ta bada ya share duk wata gurguwar fahimtar da da mutane suke tunani irin mata musulmi ke eh, shi din nan. Wanda eh, eh wanda suke eh ganin an dauke su ba su san komai ba. To amma daga baya a zamanin mulkin mallaka da turawa suka je innan sun sha mamaki da suka ga yanda mutanen al'ummar sokoto suka kasance masu mm. ilimi suna mm. tafiyar da harkan su komai mm. irin gwanin ban sha'awa eh, eh har <laughs> lokacin ka sani sun tura wata danta ta koyar da su amma da ta je sai ta iske ma ita su za su ba koya mata wani abu ba ma ba eh, ita za su eh, koya mata ba ka gani a da kenan wallahi to da fatan ke ma za mu ga kin fara naki yan rubuce rubuce ne sai ma a ya kamata kokari za mu idan mu dawo da wannan martaban mata ta da to to sabina kafu lokacin da jirgi ya dan miki bata lokaci a hanya yau mun shige mm-hmm. mun yi hira da ni da maryam tare da wani marubuci shahararre kuma mai rera irin waɗannan kasidu bayan ya rubuta daga najeriya mm, to bari mu bi ku ni da masu saurare mu je da kuka yi Salamu alaikum wa rahmatullah. Aminu alaikum salamu rahmatullah. To da wa muke magana a wannan rana ta ranar marubuta kasidu. Eh to sunana Aliyu Usman Tilde daga Najeriya. To barka da warhaka Dakta. Masha Allah. Yawwa. To gani ga kuma Maryam Bugaji mm. duka za zamu saka da tambaya mm. gaba. Eh haka ne. <laughs> Eh. Masha Allah. Mm. Ah, da farko me ka fahimta da wannan rana da aka ware ta ranar marubuta kasida? Wannan rana ce dai wanda UNESCO cibiyar al'adu ta majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda tunawa da kasida da kuma ƙoƙarin kyautata bunƙasa ta a cikin wannan zamani. mecece kasida ita kasida magana ne ko kuma a ce rubutu ne yakan iya tahowa haka kawai a baki eh, a rera shi kawai haka da baki ko kuma aka rubuta shi a bashi hakan a rubuce sai dai ka ɗauka kawai ka karanta kamar yadda ake karanta littafi wato tsararriyar magana ce da take aka tsara ta bisa wani takamammen sauti wanda kuma take da zango-zango magana da muke yi da kai yanzu haka magana ce kawai zube wacce babu wani takamaiman tsari na sauti kuma babu wani zango-zango a maganar amma ita kasida takan taho da takamaiman sauti wanda za ka ji wanda za ka iya bi da kiɗa wanda za ka iya bi da goge wanda za komai kana iya yi masa saboda wannan tsari na sauti sannan kuma yana da zango-zango inda ake dakatawa ake tsayawa kowane zango ana ɗaukansa a matsayin abin da ake ce ma baiti so rubutu wanda aka yi shi a cikin kowane yare na duniya wanda ke da baitoci wannan shine ake ce ma kasida tana da wani tarihi ko kuma ya aka yi tarihin ta ya faro na magana kasida musamman a tsakanin hausawa don yawanci zaka ga da masana sun san cewa zaka je a kasashen larabawa za su suna kasida da sauransu ya aka yi ta samu asali a cikin kuma hausawa To, eh, ta cikin hausawa ga mafi rinjayen ra'ayin masu nazari akan kasida wadda a cikin hausa muke ce rubutacciyar waka. Wato ya samu asali ko kuma haɓaka sosai lokacin jihadin su shehu usmanu ba mu da kasidu kafin wannan lokacin kuma ba ma a nan ba kaɗai a ƙasar hausa ko da a wasu gurare yana da wahala ka samu rubutacciyar waƙa a cikin wani yare kafin wannan lokacin su shehu Usman bin Fodio da su Sheikh Umar Hajj Al-Futi da dai sauransu. Amma daga lokacin su su da yake malamai ne so hmm. sun san samuwar wannan yanayi na magana salo na magana daga wajen larabawa hmm. larabawa sun jima tun tun tun zamanin jariya suna rubuta waƙoƙi waɗanda za ka ce makasida shine ma asalin kalmar kowa zai kawo tasa kasuwa ya karanta a yi masa tafi hmm. eh, a bashi kyauta to mm. wannan ah, malamai sun zo sun tace su daga baya har gano nau'i nau'i na irin wannan rubutacce waka to mm. duk wanda ya yi karatu na zaure mai zurfi ko kuma wanda ya karanta yare a jami'a a yanzu walau da walau hausa da sauransu har zuwa ga mm. to dole an koya masa wani fanni da ake ce ma aruli aruli wato nazari na kasida shine ake ce ma aruli mm. wanda yake tahowa a bisa wasu tsare-tsaren ah, saututtuka mm. kamar guda goma sha shida haka mm. to su su shehu usmanu abinda suka yi shine sai suka rika rubuta musamman shi shehu Usmanu sai ya fara rubuta waƙoƙin fulatanci a kasidance. ba a kamar yadda waka take ta ganga da kotso da sauransu ba a wannan waka ce ta ilimi hmm. a rubuce yake yinta a bisa tsari na daka sidun larabawa hmm. to eh, na na asama'u da dan autansa eh, malam i sankware sai suka rika juya waɗannan rubuce-rubucen fulatanci zuwa kasidu na hausa hmm. to daga nan aka fara samun yaduwar wato ko kuma samuwar ita kasida ta hausa hmm. har sauran malamai su ma suka ɗauka hmm. kuma suka ci gaba to ta nan kasida ta yadu a ƙasar hausa kuma aka saurare ta sosai kuma adatan malamai ne suke rubuta ta saboda su ne suka san waɗancan sharuɗa na rubuta ita kasida da sauransu to amma daga baya musamman kafin samun mulkin kai akwai 'yan boko da yawa wanda su ma suka shiga rubuta rubutattun waƙoƙin hausa zo akasarinsu ba sa jin waɗancan dokokin daga baya samuwar jami'o'i musamman jami'ar kwalejin abdullahi bayero a kano an fara nazarin kasidun da aka rubuta a cikin hausa saboda a sama musu aure ko kuma aka auratar da su da waɗanda ake rubuta ko aka riga aka rubuta a cikin larabci da yadda ake rubuta su mm. to wanda ya yi wannan babban aiki shine marigayi profesa kabir galadanci daga nan nazari na kasida ya samu haɓaka a cikin jami'o'inmu to har ta kai ga mu ma wanda yake ba fannin hausa bane karanta muke kokari mu ba da tamu gudunmawar. Mm. To Malam uh, Aliyu, waɗanne irin abubuwa ne suke magana a cikin kasida? To daga farko wancan waƙoƙi na Fulatanci wanda su ne asalin kasidar Hausa. Kusan a ce kusan dukkansu suna magana ne akan addini, akan tauhidi, akan su alwala abubuwa da suka danganci fikihu, nasihohi, zuhudu da sauran abubuwa uh, da suka danganci addini hakan nan waɗanda aka fassara su zuwa hausa ɗin suma daga farko duka suna magana ne akan addini har yanzu akasari duk kasidu za ki samu suna babban maudu'in su yana da dangantaka da addini yanda ake rubuta ta shi kansa eh, za ki da akwai dangantaka da addini akasari a hmm. hausa akan fara ne da sunan Allah muna fara waka da sunansa Allah da bashi da tajalla balle uba akasari aka mm. fara da sunan Allah mm. Mm. da kuma roƙonsa ya baiwa shi wannan wanda zai rubuta wannan eh, rubutacciyar waka din wato basira da zai sannan ya ambaci akan meye zai yi ta sannan ya kawo nasihohinsa waɗanda suke tattare da hujjoji daga ƙur'ani ne hadisi ne da dai sauransu duk ya rubuta abin da zai rubuta hmm. sannan a can daga karshe kuma ya ambaci sunansa ya ambaci yawan baitoci da ke cikin ita kasida din sannan ya yi wa iyayensa addu'a sannan ya yi wa annabi salati mm. to haka galiban ake rubuta ta a ko kada abu ne wanda yake da dangantaka da addini amma daga baya kamar yadda na faɗa lokacin da ake fafutukar samun mulkin kai saboda mm. shahara da wannan fanni na rubutun waka yake da shi yan siyasa musamman yan boko mm. sun yi amfani da shi sun rubuta wakoki na siyasa da neman yanci da sauransu haka nan ita ma gwamnati ta kan yi amfani da masu rubutun da kasida domin su sayar wa al'umma wata manufa tata hmm. walau naira ce za a canza walau tuki ne za a canza ta ta hannun dama hmm. walau a fannin noma ne a fannin tarbiyya ne aka fito da wani tsari da sauransu hmm. duka zaki iske akan samu wato marubuta da kasidu na wannan lokacin su ma su bada na su gudunmawa nan akwai zancen soyayya mm. kamar yadda aka kwaikwayo daga yin larabawa kansu duka za ka samu waƙoƙi waɗanda suka shafi wannan a takaice ita kasida tana iya kunsan kome ya danganci abinda wanda zai rubuta ta ya sa a cikin zuciyarsa menene tasirin kasida a wannan zamani wannan zamani ya taho da bunƙasa ilimi da sauransu ba kamar a da ba tunda akasarin ilimi haddace shi ake yi a sashi a ka kuma a rike shi kuma a da din waɗanda ba sa iya karatu da rubutu sun fi yawa domin haka saka abu a waƙe wato yana sauwaƙe wa kowa haddace shi daga gane shi da sauransu sai ki mm. iske kusan kowace mata a da mm. da ke da aure akwai wani waka wacce ta rike ko kuma waƙoƙi ma da yawa wacce za ta rika yi lokacin da za ta yi daka ko kuma lokacin da za ta yi niƙa ko kuma lokacin da take kirki Mm. da sauransu. Mm. A alif da ɗari tara da tamanin da shida na halarci lacca ta marigayi Malam Aliyu na Mangi Zaria. Ya mm. ba da tarihin yadda ya fara watsa sa. Ka saye da na amana, ko mijin mai tani yara, ko gani balle ku zauna, wanda ka zaufa fasiki na ba a daka mai abotaka ba. Yasta ce ya aurar ya kai ta ƙauye. A takaice da ya je ya kai mata ziyara na farko bayan sati cika haka hmm. sai ya tambaye ta a ƙarshe ko shin akwai wani abin da za ta bukata. ta ce masa ita abin da ke damunta abu ɗaya ne kowa a nan matan gidan nan tana da waka wacce take yi lokacin da take aiki mm. ita kuma diyar malami ce ita ba ta da wani waka wacce aka koya mata mm. wannan abin yana damunta shine sai ce to sha Allah bayan mako biyu zan kawo miki waka wanda ke ma za ki iya yi mm. wannan shine dalilin da ya sa da ya koma shi ma bai taɓa rubuta waka ba sai ya fara tunanin wacce waka ce zai yi mata mm. to a garin nan ne har ya rubuta wannan waka wacce ta shahara sosai wanda a waka ta farko ya ce wanga tarifi da kunji wake-wake masu taji ne ta ce a mm. sai na sa mata firaji mai yinta ba zai bakin ciki ba a wancan lokaci gaskiya kasida tana da muhimmanci sosai mm. amma a wannan zamani da aka zo boko da ilimin muhammadiyya ya yi yawa mutane sun fi raja'a ga littattafai bare kuma yanzu a zamanin sadarwar nan na intanet da hmm. sauransu amma duk da haka ba za ka raba dan adam da waka ba hmm. ba za ka ita tsararriyar waka rubutacciya tun da ta bambanta da magana na yau da kullum hmm. a koyaushe aka yi ta tana da hanyar da za ta jawo hankalin dan adam ya saurare ta kuma a ƙarshe ya tabbatar da cewa lalle eh, lallai wannan an zauna an yi tunani da kafin aka rubuta ta eh. amma akwai ci baya da ake samu kaɗan da kaɗan wanda shi ne har ya sa ita hukumar unesco ko kuma cibiyar unesco take ganin cewa ya kamata a ware rana ta musamman domin a tunatar da mutane batun ita kasida da kuma muhimmancinta da kuma muhimmanci a tabbata an ci gaba da wannan al'ada ta zayyana ta. Dr. Tilde, wani hanyoyi ne yanzu za a bi don raya kasida misali? Gaskiya ni dai a kan kasidu wanda suka shafi namu babban abin da na gani shine eh, kada a ci gaba da kuskuren da ake yi zuwa yanzu. Mutum kawai ya ɗauki waka kawai ya rubuta domin yana jin cewa zai iya ɗan tsara eh, baitoci eh, amma a ƙarshe da aka duba su sai ka ga yana da wahala a ɗora su akan wani mizani na aruri Hmm. babban abu shine mutane su yi kokari su samu wannan ilimi na rubutun ita kasida kanta akwai fanni na ilimi musamman saboda wannan hmm. shi samun ilimin abu shine farkon abin yi duk lokacin da dan adam zai yi abu hmm. ya nemi ilimin sa to sha Allah zai zo ya yi shi cikin sauki so domin haka yada ilimi na aruli ya kamata ya ne yana da muhimmanci yanzu ana koyar da shi a jami'a amma ya kamata a ce ah, hatta ah, makarantu na ƙasa da jami'a mm. a secondary mm. har da a primary ma mm. ana iya koyar da nau'o'insa haka ta yadda abin zai samu bunƙasa. to once ya samu bunƙasa kowa isan tushensa to gaskiya tsarariyar magana a bace wacce kowa wanda yake da kwakwalwa ya kamata ya gwada rubuta ta saboda kuma za ta zauna dindindin fiye da littafi ma kansa akwai gajeren kasidu da ka rubuta irin su wakar bara'a din nan da ta soyayya ma wanda ah, mm-hmm. na san zaka iya dan kila ba mu mu ji shin yan guntayen wakokin nan me fa'idar su kuma dan zaka dan rira mana mu ji ita dai waka ta bara'a na rubuta ta ne saboda a kowane lokaci mutane akwai abin da suke bautawa dauki mm. waɗansu sifofi na ubangiji su danganta shi da wani dan adam to koyaushe akan samu masu rubuta kasida wanda eh, za su faɗakar akan tauhidi mm. to ni ma sai na rubuta wannan eh, mai baiki goma sha biyu domin maido da hankalin jama'a mm. eh, akan cewa fa waɗansu abubuwan fa Allah ne kadai ke yin su shine kadai yake da su wakar bara'a muna fara waka da sunansa Allah da ba shi da ta jalla balle uba a tufil azal shi kaɗai ba kamar sa hakan zai zame ba iyaka gaba da mata da farka ba zaura budurwa ta ce bai da laila jamila luba a mulki da waman isasshe kwarai da ɗai bai fatauci haram kori ba wadace da baiwa ga mai tambaya ni in mu ga bayinsa ya rarraba fa duk ayyuka zantuka ya sani da dabba mutum ko ruwa mai zuba mutane a kullum muna zullumi talauci da juyi muna fargaba fashi san baya tsoron gushewa lamurransa kullum suna ci gaba ta ya zan biyar wanda baya iyawa da zai mutu sannan ya zam ya ruba na bar wanga sarki da zan so ya ce a ranar tsayawa ali marhaba ya jalla Allahu tsarshe da bauta na gunki mutum ajizi mai uba a kullum salatin ka har sallama ka sanya su kan Mustapha shugaba. Hmm. Yau wato sai kuma ta soya din koda baiti da zaka ba mu ji wadda a fara jinta a bakin murya eh. Amurka. To to fa wannan ta kirkirariyar wakar soyayya ce hmm. wato Mm. Ah, na ɗauka kamar ina da ah, masoyiyata a mm. Nijar. Mm. Ah. Na yi tafiya na je domin inganta. Na je eh. mata da bukatu hudu. To shi da na dawo sai na zauna. Na eh. rubuta wannan waka ina cewa abincin faranshi nake tambaya a kawo alakar na zaɓa na ci ciki na da zurfi a warikiya. ina ci da sauri ina ga santi da zare idanu kamar mujiya idan na yi tam sai na ce mata merci beaucoup kaji na ce ina godiya sa'an nan bukata ta yawo ta zo gama na sani ba ta ce na kiya ina so ki kai ni ki kai gurare na wace ido ki kai ni gurare na wace ido a sassa na nijar da duk ina so ki kai ni ya mai helkwata da difa da azbin wajen gimbiya mu dawo ta kwanni mu dawo ta doso da kwanni mu zo maradi ta buzu wajen hajiya da kawo ni boda tana sallama ido na hawaye kaza zuciya bukata ta ƙarshe da mai martaba da nauyi da zan baki ko kyahiya a tafin ki zan sa kin gan nan idan ke ci don karya zan ba shi ya da kauna da tsona da jin rayuwa aje mani su mani har na bar duniya da kauna da tsona da jin rayuwa aje mani su har na bar duniya ta ce aiko ni ma bukata daren da nauyi da zan baka ko ka iya a tafin ka zan sashi ka dan shi nan ka danke shi don karya zan ba shi ya da so na da ƙauna da jin rayuwa a je mani su har na bar duniya ta amsa na amsa cikin tabbaci amana tsakaninmu ba firjiya ta ce mun voyage sallama da faranshi na amsa da bye bye na birtaniya salama ga nijar da nijeriya da dukkan masoya na Ifrifiya. Madalla. Har ka na tafi ni ma <laughs> Usman kun kaga mazan da ke nan eh. yanzu mazan yanzu ba su yi ba sai dai a yi text. Sai dai a yi text chatin ta fuska. A yi <laughs> chat. To daga karshe a cikin kila dakikoki talatin ko mm. minti daya me kake da shi ko sako na musamman a irin wannan ranaku musamman ga matasa na yanzu. Matasa su sani cewa eh, ilimi ya kamata ya zan koyaushe ana neman sa ko da ka kada digiri da sauransu akwai fannunuka da yawa wanda suke jiran ka koye su kuma koyon nan sai ka sa cikakken hankalinka da karfinka da dukiyarka da lokacinka rubuta waka yana da amfani kwarai saboda yana isar da sakon da ke cikin zuciya wanda baki ba zai iya ambata shi ba haka cikin sauki wanda suka yi zamaninmu da kuma wanda ke baya da mu hmm. kada su bari wannan ilimi ya bata ya kamata ya zame wannan abun gado namu wanda a najeriya mu ne kadai muke da shi a cikin al'ummun najeriya mu ne kadai muke da shi to ya kamata mu tabbatar da cewa mun raya shi to kun ji fa eh, zabina kin ji ko in ce kin ji tunda ita da ita muka yi ana ji kuma sai ba ka rubuta eh, ma Zainab ita ma gode eh, kware wani wani yan baitika yan baitika ce gaskiya Zainab ko a waya ne buga mata waya dan rera <laughs> ah, mata <laughs> Mm-hmm. to to haka yake mm. sai mu ce to kaman a cikin sakon da abin da ya fi jan hankali na a ƙarshe abin da ya ce shine mm. kar matasa su bari wannan al'ada ko ɗabi'a ta rubuce-rubucen waƙoƙi ko kasidu mm. su ɓace saboda mu kaɗai aka sani tun farko a ƙasashenmu mu da irin su ai ai eh. sosai ai ba ka ji ma da muke ma maganar ba eh. wannan kaman na na asma'u ma mm-hmm. ka san ta rubuta littattafai da yawa wanda a lokacin ma ana tunanin mata ba su iya rubutu eh, sai gashi ta yi kwa har da wallafa ma da sauransu a ganin amma kamar yadda kika yi magana kin yi eh. kema mai jin hankalin cewa an turo wata ta koyar da ita ita karshe ta buge ita ce eh kuma ka sani lokacin a karnin mm. eh, alif dari karnin eh, sha 18 eh karnin 18 karnin takwas mata a Birtaniya ba su eh ba su da daman ba su da ikon su wallafa littafi sai sun saci hanya ta amfani da sunan namiji kafin su samu su yi amma lokacin mu kam eh tun kana idan kenan aka yi kwandi da kenan a da kenan <laughs> usman to duka duka kai dole za mu tattara ina mu ina mu amma kana a manta kin ga kaman mm. gobe muna magana akan eh, shugabanci da siyasa in mm. Allah su haka za mu sake dawo muku da wani sabon to amma kuma wannan rana kamar yadda muka ce ta ranar tunawa da mawaƙa ko masu marubuta kasidu da fatan duk wani abu da aka ji a ciki za a ɗauka kuma a yi amfani da shi kamar yadda shi Dr. Aliyu Tilde ya mm. tattauna tare da mu muna godiya sosai mm. yanzu kan duka-duka madadin Maryam Bashir Bugaji da Safina so dangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu ne wato Linus sai wanda ya hada mu da ku a shafinmu na Facebook Live wato Abdulaziz Adli Toro ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa Mu zama lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki